Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله samo radio VOH Hausa a cikin shirin sana safiyar Alhamis. Muhammad Amin Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su da farko dai kwanan ka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau wanda sun su ina hunti ya shirya kuma zai gabatar. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Shirin nan na amsoshin tarbiyya na tafe tare da Tahir Amin. Daga ƙarshe sai mu rufe shirin namu da shirin na Afirka a yau. Da fatan masu su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Radio Hausa BOH mai watsa shirye sa daga Jamhuriyar Musulunci ta Iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. gwamnatin kasar yemen ta ce hare-hare kan cibiyar ba da ruwan sha na sa'ada wanda saudiya ta yi wani babbar laifin yaƙi ne a tunisia kuma jam'iyyar ennahda ta yi burus da dokar hana zanga-zanga a ƙasar sai kuma hasashen bankin duniya ya nuna cewa tattalin arzikin najeriya zai haɓaka da kashi biyu cikin ɗari a shekara ta 2022 yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin kasar yemen ta yi allah wadai da hare-haren da jiragen yakin kasar saudiya da ƙawayenta suka kai kan cibiyar ba da ruwan sha na lardin sa'ada kuma ta bayyana shi a matsayin laifin yaƙi sannan ta buƙaci majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da su yi allah wadai da wa'annan hare-hare tasharar talabijin ta almasira ta ƙungiyar ansarullah ta nakalto ministan ruwa da kuma kula da yanayi na ƙasa ta yemen hanin addarib yana cewa cibiyar tana ba da ruwan sha ga mutane akalla 130 a lardin na sa'ada har ila yau jiragen yaƙi na saudiya da ƙawayenta sun kai hare-hare kan cibiyar ba da ruwa na birnin sa'ada mai mutane kimani dubu ashirin inda suka lalata ta bayan da ƙasar saudiya da ƙawayenta sun kasa samun nasarori a kan sojoji da mayakan sa na ƙasar yemen a fagen daga sun koma kan rugurguza cibiyoyi masu muhimmanci a ƙasar ta yemen tare da amfani da jiragen yaƙi jam'iyyar ennahda wacce take adawa da abin da ta kira mulkin kama karya na shugaba kai sa'id a ƙasar tunisia ta yi kira ga magoya bayanta da su fito zanga-zanga a gobe juma'a don sabawa umarnin shugaban kasar na hana tarurruka har da makonni biyu don hana yaduwar cutar covid-19 a kasar kafin haka dai gwamnatin shugaba kai sa'id ta buƙaci 'yan ƙasar tunisia su zauna a gidajensu na makonni biyu sannan su rage zuwa ƙasashen waje don ba wa gwamnatin ƙasar damar yaƙi da cutar covid-19 ƙungiyar elnada dai tana ganin karya dokar wata dama ce ta nuna rashin amincewar jam'iyyar da mulkin kama karya na shugaba kai sa'id wanda yake mulkin ƙasar ba tare da kula da kundin tsarin mulkin ƙasar ba tun bayan da ya rusa zaɓaɓɓen majalisar dokokin ƙasar a shekarar da ta gabata bankin duniya ya yi hasashen samun haɓakan tattalin arziki a najeriya da akalla kashi 2.5 cikin ɗari. a shekara ta 2020 da muke ciki fiye da hasashen kashi 2.4 da bankin yayi a shekara ta 2021 gidan radiyon faransa ya bayar da rahoton cewa alkaluma da bankin ya fitar kan hasashen tattalin arzikin kasashe ya ce tattalin arzikin najeriya zai rika haɓaka shekara bayan shekara wanda ke da nasaba da tashin farashin man fetur da kuma kudaden da kasar ke samu a ɓangaren sadarwa da hukumomin kuɗi najeriya dai ita ce ƙasa mafi tattalin arziki a nahiyar afirka wacce kuma ta dogara da man fetur wajen samun kudaden shiga alƙalaman da bankin duniya ya fitar sun nuna cewa bayan samun karuwar tattalin arziki na kashi 2.5 cikin 100 a shekara ta 2022 har ila yau zai sake karuwa da kashi 2.8 cikin 100 a shekara ta 2023 mai zuwa. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Shugaban ofishin siyasa na kungiyar Hamas Ismaila Haniya ya bayyana cewa ya tattauna da ministan harkokin wajen kasar iran game da sabbin abubuwan da ke faruwa a kasar falasɗinu da aka mamaye da kuma halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya da yake zantawa da tashar talabijin ta al'alam shugaban ofishin siyasa na kungiyar hamas a kasar falasɗinu da aka mamaye bayan ganawarsa da amir abdullahiyan ya ce sun yi nazari kan abubuwa da suke faruwa a ƙasar falasɗinu da aka mamaye inda suka tattauna da shi kan irin gudummawar da iran take bayarwa wajen tallafawa al'ummar falasɗinu haniya ya ƙara da cewa wato mun sanar da minista harkokin wajen ƙasar ta iran jin daɗin mu matuƙa kan yadda ake samun kyakkyawar alaƙa tsakanin iran da ƙasashen larabawa ya ce mu a ƙungiyar hamas muna maraba da duk wani hali na nazarin halin da ake ciki a yankin da kuma takaita tasirin isra'ila in ji ismail haniya gwamnatin kasar faransa ta maye gurbin majalisar musulmin kasar faransa da wata cibiya mai suna majalisar musulunci ta kasa tashar talabijin ta france 24 ta bayar da rahoton cewa ɗaukar wannan matakin na zuwa ne domin aiwatar da wani daftarin kuduri mai suna charter of islamic principle a kasar ta faransa wanda wasu kungiyoyin addinin musulunci a kasar suke ganin barazana ce ga haƙƙi da haɗin kan al'ummar musulmi a ƙasar ta faransa gwamnatin faransa dai ta sanar da kafa wata cibiya mai suna majalisar musulunci a faransa domin mai gurbin majalisar musulmin faransa wanda a cewar gwamnatin wanda a cewar gwamnatin bank shekaru 20 da kafuwarta cibiyar tana fama da rikice-rikice na cikin gida shugaban faransa emmanuel macron ne ya amince da shirin kuma nan ba da jimawa ba za a gudanar da wani taro mai suna majalisar musulunci tare da wakilan musulmi a kasar shi ma shugaban majalisar musulunci a kasar faransa muhammad musawi ya bayyana goyon bayansa ga kafa majalisar musulunci yana mai cewa majalisar ba ta iya ci gaba da gudanar da ayyukanta don haka ya kamata a rusa ta sai dai kawo yanzu ba a bayyana adadin ƙungiyoyin musulunci da suke son shiga sabuwar cibiyar ba a watan nuwamban da ya gabata ne da gwamnatin ƙasar faransa ta sanar da kafa majalisar limamai ta ƙasa a wani bangare na shirin yaƙi da abin da ta kira musulunci mai tsatsauran ra'ayi wanda wasu ke ganin manufar hakan gurgunta ayyukan musulmi da musulunci ne a ƙasar ta faransa masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla labaran duniya ke naka saurara yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba inda za mu kawo muku mu namu leƙa mu na yau. To ma saurare ba tare da lokaci ba mu dan lalubo abin da muke dauke da shi a shirin namu na mu leƙa mu na yau. Inda da farko za mu fara tare da Najeriya kuma za mu lalubo jaridar nan ta Premium Times kuma ga labarin take dauke da shi. Labarin da jaridar ta kawo a shafinta na farko shine gwamnatin Najeriya ta janye haramcin sakawa Twitter. shugaban najeriya muhammadu buhari ya janye haramci da ya saka wa twitter a kasar mai magana da yawun shugaban najeriya malam garba shehu shi shine mai na mai labarai hakan inda ya ce ana sa ran ranar 13 ga watan janairun shekara 2022 da muke ciki matakin da gwamnatin kasar zai soma aiki tun a watan yunin shekara 2021 ne gwamnatin najeriya ta haramta amfani da shafin sada zumunta na twitter a kasar bayan ta yi zargin cewa ana amfani da shi wajen kokarin wato tarwatsa ƙasar ta hanyar ya labaran ƙarya da ke iya haddasa tashe-tashen hangula a faɗin ƙasar hakan ya fadda martani mai zafi daga 'yan Najeriya da dama da suka kalla matakin a matsayin taka haƙƙin bil'adama amma kuma gwamnati ba ta nuna wata damuwa ba inda ta bar shafin na Twitter a ƙasar ya ci gaba kasancewa a toshe. To ita kuwa jaridar leadership ta kawo labarin cewa 'yan bindiga sun arce da dagaci matarsa da mutum goma sha ɗaya a yankin maru na jihar zamfara kenan kwanaki bakwai bayan da 'yan bindiga suka ƙone ƙauyuka guda biyu ƙurmus kuma suka kashe mutum aƙalla ɗari biyu a jihar zamfara a ranar litinin kuma sun kai wa ƙauyen kuka hari inda suka arce da dagaci sarki musa da matarsa hadiza da kuma wani ƙaninsa ba a nan suka tsaya ba maharan sun yi awon gaba da wasu 'yan ƙasar burkina faso guda biyu wanda ke aikin haƙar ma'adinai a cikin ƙaramar hukumar ta jira zamfara hare-haren guda biyu ne suka kai a yankin domin sun shiga ƙauyen wato kadauri suka saci matan aure uku da 'yan mata biyu masu ƙananan shekaru rahotanni da suka fito daga garin na 'yar kuka ya nuna cewa maharan sun dira ƙauyen ne wajen misalin karfe biyu da rabi na rana ba su harbi kowa ba amma sun dirkaki gidan dagacin garin kai tsaye suka kama shi da matarsa da kuma wani kaninsa wanda aka arce da matansa guda biya ƙauyen na 'yar kuka mai suna muhammad tasiu ya shaidawa jaridar leadership cewa a gabansa aka tafi da matansa biyu da kuma 'yan mata guda uku to bari mu karkare shirin namu da labaran wasanni a cewar fafatawar da ake yi na gasar kwallon kwacin kofin nahiyar afirka kasar mali ta halasta kasar tunusiya da ci daya mai ban haushi an samu matsala daga bangaren alkalin wasan inda alkalin wasa din to ya hura tashi ko kuma kammala wasan ba tare da lokaci ya kammala ba inda daga bisani ya gane cewa ya yi kuskure aka sake dawowa aka ci da wasa a karo na biyu alkalin wasan ya ƙara hura wasa na a tashi wasan amma lokaci bai yi ba wannan lamari ya fusata kungiyar kwallon kafa ta tunusiya da haka ta kawarce mafili inda daga bisani kasar mali ta dawo filin wasa amma tawagar kwallon kafa ta kasar tunisia ta ki dawowa domin ci gaba da wannan wasa saboda sata ta yi to yanzu dai ya rage daga bangaren hukumar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka caf ta yanke ko kuma ta fitar da sakamako bayan bincike kan dalilin da ya haddasa ya jawo wannan alkalin wasa ya hura tashi haso biyu ba tare da lokacin tashin wasa ya yi ba to ana iya cewa dai an shiga ta hudu kenan da fara gasar kwallon kafa cin kofin nahiyar ta afirka inda aka buga wasanni da yawa tare da cin kwallaye masu yawa da armashi ga kuma da kaɗan daga cikin wasannin da aka buga a jiya laraba ƙasar gambia ta halasta mutane ci ɗaya da babu sai kuma kasar ivory coast irin ta casa eh, equatorial guinea da ci ɗaya da babu a yau alhamis kuma za a kira tsakanin kamaru mai masaukin baki da kasar habasha sai kuma tsibirin cape da ke ci rainy da burkina faso a rukunin a kamaru da kebbed na da maki uku uku a matsayin na ɗaya na biyu sai kuma rukunin b inda gini da senegal ke da maki uku uku su ma amma a rukunin c ƙasar gabon da morocco duk suna da maki uku uku su ma a matsayin na ɗaya na biyu a rukunin d kuwa najeriya ce ke saman tebe da maki uku sai gini bisau ke da maki ɗaya a matsayin ta biyu a rukunin e kuma ivory coast ita ce akan gaba da maki uku sai kuma algeria da maki ɗaya a matsayin ta biyu a rukunin f kuwa gambiya da mali suna da maki uku uku a matsayin ɗaya na biyu to ma saurare da wannan ne mu kawo ƙarshen shirin namu namu leƙa jaridunmu na yau ainihin lafiya barin haɗa ku da hassan barka domin gabatar da shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa poh barkan ku da sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa poh daga nan tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci to da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin ku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki to bari in barku da malami na farko a cikin shirin Salamu alaikum biyoyi ta wasa radio ta hiran mai magana mijin Muhammad wanda ga sanda suna miji soja mai adai da sahu a nan zandar likitar duzi ina so in yi amfani da wannan dama an gaida yan uwa da abokan arziki a farko ina gaida malam Hassan Barka ina gaida Muhammadu Zaki Lab wanda yake Agadez akwai Abdulmajid Jandarma wanda yake Agadez akwai Su Garba Premier Class wanda yake Madama Zero Nef ina gaida Shadakwari Zero Dis ina gaida Ajidan Chef Gero wanda yake Yamai ina gaida Ajidan Chef Sumaila Garba wanda yake Yamai ina gaida Ajidan Dan Malka wanda yake nan zandar ina gaida a gidan shegu wanda yake nan zandar ina gaida kaforal ayuba grade sojin safiyar ne akwai a gidan haruna idrisa sojin safiyar ne akwai a gidan sufiya idrisaki wanda yake mali ina gaida mr kadangare na agwa bakin likita dutse akwai abdu mai teba bakin likita dutse akwai letoro mai sans bakin likita dutse akwai alhaji bashir dan dada shago bakin likita dutse ina gode radio tehran biyu sausa mai magana muji muhammadu wanda aka sani da suna muji soja mai adai da sahu a nan zandar likita dutse ya tashi lahiya Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadora Diga Gadan Fulani Warji shugaban kungiyar dalakari mu cin jihar Bauchi ina son ku bani dama in miƙa sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Kongon Mamela Adamshi akwai Joka Damasat Kinunu Sani Nusari ilias M Ilyasu Gulawa akwai Mamman Binaya Kuba Awashe akwai yo sobsa undo kidan planning goda akwai comrade muhammad dini tamsuwa akwai idris abdu tamsuwa akwai Rashid abubakar akwai abubakar adamu bajoga bappa haruna bajoga akwai abubakar dindima akwai manu dindima da dukkanin masu sauraron nan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga gadan fulani warji shugaban kungiyar da mu muka cin jihar bauchi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bi iwaci hausa da farko da suna na shugaba iliya ne kan da shayi garkin daura ina so ku bani dama a wannan karshen makon in ga da yan uwa da amana a ciki kamar haka da farko dai gora shirin hassan barka ina maka fata na kai da kai da zama duka gidan wannan rediyo mai albarka da farko na ga da sunusi matatte akwai isu matatte da magaran akwai lotoro wanda yake mai su ne a nan bakin asibiti da magaran akwai mai soja mai a daidaita a nan bakin asibitin da magaran magaran agwa mai faci a nan bakin dutsen likita dutse da magaran akwai sani mai tana mai gidan wanka ne a nan bakin asibitin da magaran ba zan manta da eh, musu wanda yake dan a ne a nan jihar kano mazamanta da alhaji awal abu alayyar da yake agadas akwai alkasim agadas ilyas agadas akwai ibrahim dan fulani a yare akwai kadore dan fulani mazamanta da alhaji mato sale wanda yake garin saudiya akwai alhaji dan gamani a tanwa wanda yake guma Assalamu alaikum wa rahmatullahi a wannan gidan rediyo mai albarka barka da wani da fatan juma'a lafiya da fatan kwana cikin ƙoshin lafiya ta kenan muku fatan alheri mai magana hamza ismail daga gana Lubiya. yau dai muna karshen mako ranar gaishe-gaishe ta a farko na gaida abokina na kaina mustapha mazaunin Lubiya ina gaida tantoni na ibrahim daga nan hayyami mai ina gaida tantoni na suman wadata ina gaida abokina na na lele daga birnin abala ina gaida mamudu inusa ya mai kwar ina gaida kowa dan wannan gida mai albarka na gaida kowa da sunan shi insha mai magana shine Hamza Ismail daga nan Lubia assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio biyu hausa da ke jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse An katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso yau ina so radio biyu hausa ku bani dama in gaisa yan uwa da aminan arziki da farko ina gaisa dukkanin ma'aikatan gidan radio biyu hausa musamman hassan barka da ke jagorantar shirin nan na muryoyin masu sauraro muna gaisuwa da fatan alkhairi gare ka da takwarorinka sannan ina gaisa wato malam musa haris a zamnike da ke zaune a birnin niyami ina gaisa malam muhammadu ɗanlami da ke zaune a birnin niyami ina gaida isa rezo da ke zaune a birnin niyami ina gaida malam sa'idu mai gizo fanna da ke zaune a birnin Niyami ina gaida Malam Shu'aibu Fanna ina gaida Malam Rabi Ururu bawa da gida da ke zaune a birnin Niyami sannan daga ƙarshe ina gaisa dukkanin ma'aikatan Radio BOS Hausa ko lafiya mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan katsari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. Assalamu alaikum mawuyar jamhuriyar Musulunci mai magana Lawan Alhaji Abdu Agada Sinija. To da waga dama da kuke ba mu da mu gaida yan uwa da amanna arziki ina gaida Shaba mai a daidaita sau wanda yake a gadas ina gaida ibrahim a daidaita sau wanda yake a gadas ina gaida mamman dogo wanda yake a gadas ina gaida aminu aminu mai adaidaita wanda yake a gadas ina gaida abdulrashid wanda yake a gadas ina gaida malam ya'u wanda yake a gadas ina gaida bukar roga roga wanda yake a gadas ina gaida iliyasu mai shago kartun daura a nigeria ina gaida tahir m tahir jambulo kano nigeria ina gaida ayuba wanda yake zandar ina gaida sabu wanda yake zandar ina gaida dukkan masu saurare daga na kula na alhaji abdu agadas assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radio bwh hausa ta jamhuriyar iran kuna magana ne da sani bulaca daga nan jamhuriyar niger jihar da magaran karce kuren daga dubun gaisuwa ne da watal alheri zuwa gare ku yan gidan radio na biyu hausa ta radio iran e, muna yi muku barka da wannan sabo shekara ta maulidi da ta shigo kuma allah huda mu lahiya allah sa ibada mu karɓaɓɓa ce kuma allah ɗayan ta mu cikin masu shiga aljanna allah ba mu ladan wannan wata allah sa manzon allah ya cece mu gabaki ɗaya da mu da ku duka 'yan radio Iran. Kuna magana da Sani bulata Karce Kuren Daga daga jamhuriyar Nijar jihar da Magaram. salamu alaikum sashen Hausa da radio BOH mai magana na kuna da kullum Mustapha Muhammadu wanda yake zanne a cikin jihar Tawa gudumar Madawa yankin Bangi. Eh, zan yi amfani da damar kuke bamu a duk ƙarshen mako domin isar da saƙon gaisuwa ga amina arziki. Zan fara da Gudumar Bangi da kanta eh, da kewaye. Da farko ina gaida al'ummar da ke cikin garin Bangi. Yakin nan zan gaida mutanen nan da ke cikin garin katagiri ina gaida al'umma baki ɗaya na cikin garin jawalki ina mika saƙon gaisuwa ta ga al'umma cikin garin bacaka tudun suna kenan ina mika sahihiyar godiya da gaisuwa ga al'umma garin gidan haru ba zan manta da mutanen da suke zanne gidan bugwari ba ina mika saƙon gaisuwa ta ga al'umma waiwaya zan mika saƙon gaisuwa ta ga al'umma garin daɗe da kewaye baki ɗaya yau cewa sa mai magana naku almustapha gadon gare assalamu alaikum a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare alaikum to radio biyar to ina muku fata alheri tun daga farkon lamba a karshe ina gaida kowa bisa lamba shi ina so a bani dama in gaida yan mutane na guda ah, wanda suka saurara to ina muku fata alheri kamar su alhaji lawal tati ina gaida sunushin madattai da da abdulaziz furezi da shugaba rabu mai aski dozman takasimo to letoro mai isansi bakin hospital da agwa mai faci to ma da lamasha Allah ina assalamu alaikum wa rahmatullahi ala barakatuhu gidan radio tehran mai magana sun habiba wa ila dukta daga kwarnaka jihar malariya jamhuriyar niger eh muna godiya da kuke ba mu dama domin tofa albarkacin bakin mu da isa da sakonnin mu na gaishe gaishe a karshen mako kai ma ba zan yi wata wata ba zan isa da ya gaisa ta ga daukacin dukkan ma'aikatan gidan radio tehran musamman malam hassan barka mai gabatar da shiri eh, sannan zan zo gida in gaida babana sabiu ila da ke ya shi kwarnaka jihar malariya jamhuriyar niger da malam mustapha kadangare wayan je zuma kwarnaka da babban imran shi ma wayan je zuma kwarnaka da malam mubarak wayan je zuma kwarnaka eh, da malam mustapha mamman kole a zandar da magaram da mustapha mamman dan dubu shi ma da magaram da malam zakari yahu eh, shi ma likita a mata mai dukkanin daukacin al'umma musulmi baki daya fatan za a yi karshen mako lahiya tashi lahiya magana sahibawa ila likita daga kwarnaka jihar maradiya jamhuriyar assalamu alaikum to da fatan dukkanin waɗanda kake da sun ji sakonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya shirinmu na gaba shine shirin na duniyar mu a yau tare da sunusi inuwa wunti duniyarmu a yau.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 jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rahotanni suna bayyana cewa a cikin 'yan watannin da suka gabata an samu bullar rahotannin tsaro da suke tabbatar da ci gaba da aiwatar da bakar siyasar nan ta safarar gungun matasa daga garin Tarabulus da ke arewacin ƙasar Labanan zuwa yankunan arewacin ƙasar Siriya da ƙasar Iraki domin gudanar da yaƙi ƙarƙashin ƙungiyar ta'addanci ta Da'ish. Batun watsuwar rahotannin aikewa da gungun matasa daga ƙasar Labanan zuwa ƙasashen Siriya da Iraki yana zuwa ne a daidai lokacin da iyalai da dama a garin Tarabulus na ƙasar Labanan suke kokawa kan ɓacewar 'ya'yayensu tare da samun labaran da suke nuni da cewa an ɗauki matakin safarar 'ya'yayensu ne zuwa ƙasashen Siriya da Iraki domin gudanar da yaƙi a sahun ƙungiyar ta'addanci ta Da'ish. kamar yadda wasu daga cikin matasan suka zanta da iyalan nasu ta hanyar kafar sadarwa kuma suka tabbatar musu cewa suna kasashen siriya da iraki domin gudanar da abin da suka kira jihadi har ma wasu daga cikin matasan suke aiko da sakonnin kuɗaɗe ga iyalan nasu a cewar wata majiyar tsaro akwai tabbacin cewa yawan gungun matasan da aka ɗauki matakin fara turawa zuwa ƙasashen siriya da iraki sun kai 35 yayin da majiyar leƙen asirin sojin ƙasar labanan take bayyana cewa yawan matasan sun haura 65 inda a nata ɓangaren majiyar tsaron cikin gidan ƙasar labanan ta bayyana cewa yawan matasan bai shige 35 ba kamar yadda wasu majiyoyi suka bayyana cewa wasu daga cikin gungun matasan da aka tura zuwa gudanar da yaƙi a cikin sahun ƙungiyar ta'addanci ta da'ish a ƙasashen siriya da iraki sun fita daga ƙasar labanan ne da nufin tafiya zuwa ƙasar turkiya domin samun damar tsallakawa zuwa ƙasashen turai da girka da nufin neman kuɗi inda aka yaudare su zuwa canza akalar tafiyar su zuwa ƙasashen siriya da iraki da nufin gudanar da yaƙi ƙarƙashin ƙungiyar ta'addanci ta da'ish game da alkawarin samun kuɗaɗe da suke buƙata bukata jaridar ahbar ta kasar labanan a bugunta na wannan mako ta bayyana cewa bangarorin jami'an tsaron labanan sun gudanar da zama a tsakanin su kan batun kuma wani bangaren bayanan sirri yana jaddada cewar akwai wasu matasa 29 da ake bibiyar su kan zargin shiga cikin kungiyar ta'addanci ta da'ish yayin da bangaren leƙen asirin rundunar sojin labanin ke bayyana cewa akwai wasu matasa da suka kai sittin da ake zargin 'yan ƙungiyar ta'addanci ta da'ish ce kuma akwai tabbacin wasu daga cikinsu an tura su zuwa ƙasar iraki ta hanyar turkiya jaridar ta akhbar ta kara da cewa a zaman tattaunawan bangarorin jami'an tsaron kasar ta labanan sun bayyana cewa hukumar leƙen asirin labanan a tsawon watanni uku da suka gabata ta naɗi muryar wasu matasa 'yan kasar ta labanan ta hanyar wayar tarho da ta tabbatar da cewa matasan suna wasu yankunan kasar iraki sakamakon haka ta sanar da hukumar tsaron kasar iraki kan lamarin kuma har wata tawagar jami'an tsaron ƙasar ta iraki ta zo birnin beirut fadar mulkin ƙasar labanan kan gudanar da tsare-tsaren tsaro tsakanin ɓangarorin hukumomin tsaron ƙasashen biyu kamar yadda tawagar jami'an tsaron ƙasar ta iraki ta fayyace cewar matasan ƙasar ta labanan suna bugo waya ne daga wasu yankunan da ba su karkashin ikon jami'an tsaron iraki a cikin ƙasar. a cewar bayanin manufar gudanar da taimakekeniya tsakanin jami'an tsaron ƙasar labanan da na iraki ta ce shirya yadda bangarorin biyu za su ɗauki matakin farma maɓoyan 'yan ta'addan a ƙasar ta iraki domin cafke su kamar yadda wasu majiyoyin tsaro suka tabbatar da kasancewar wasu gungun 'yan ta'adda a yankunan lardin karkuk da ke nisan kilomita 238 daga birnin bagadaza fadar mulkin kasar iraki kamar yadda majiyar tsaron iraki ta bayyana cewar watakila 'yan ta'addan suna rayuwa ce a yankunan duwatsun garin karkuk da zai yi wuya ga jami'an tsaron iraki gano su cikin sauki hakanan wasu daga cikinsu suna rayuwa ce a yankunan da suke shiyar yammacin kasar iraki da suka kasance tun mayakan kungiyar ta'addanci ta da'ish a kasar baya ga yankunan kasar ta iraki da suke kusa da kan iyaka da kasar siriya wasu rahotanni suna bayyana cewa jigilar matasa zuwa kasar iraki domin gudanar da ayyukan ta'addanci a cikin sahon kungiyar ta'addanci ta da'ish ba ta takaita da kasar turkiya ba saboda wasu da dama daga cikin 'yan ta'adda suna kutsawa cikin kasar ta iraki ce daga kasar siriya ta hannun masu sana'ar fataucin mutane a kasar ta siriya inda suke karban kuɗaɗe da suka kai har dalar amurka dubu da biyar ga kowane mutum kuma ire-iren waɗannan waɗannan mutane sun yi ƙaurin suna a kan iyakokin da suke tsakanin labanan da siriya hakanan tsakanin siriya da iraki kamar yadda ake raba lambobin wayar masu kwadaitar da matasa kan shiga cikin mayakan kungiyar ta'addanci ta da'ish inda jami'an tsaron labanan suka ɗauki matakin kame wasu daga cikinsu a matsayin 'yan ta'adda sakamakon haka da dama daga cikinsu suka fice daga ƙasar labanan suka koma kan iyakokin ƙasashen siriya da iraki kamar yadda wasu daga cikin masu kwadaitar da matasa kan shiga kungiyoyin 'yan ta'adda da jami'an tsaron labanan suka kama bayan ficewarsu daga gidan kurkuku suka bar kasar domin ci gaba da sana'arsu a wasu ƙasashe. rahotanni sun bayyana cewa an jima ana aiwatar da fatocin matasan labanan zuwa kasashen siriya da iraki domin gudanar da ayyukan ta'addanci ƙarƙashin ƙungiyar daesh inda a shekara ta 2018 jirgin saman sojin amurka ya kawo wasu gungun matasan labanan da aka kama cikin gungun mayakan kungiyar ta'addanci ta da'ish a yankunan gabashin furat na kasar iraki zuwa filin jirgin saman kasa da kasa na birnin beirut fadar mulkin kasar labanan bayan shafe tsawon lokaci mai tsayi a gidan kurkukun kasar iraki tare da ɗaruruwan 'yan ta'addan kungiyar da'ish kafin daga baya rundunar sojin amurka ta miƙa su ga jami'an tsaron kasar su inda rundunar sojin labanan ta tsare su domin tatsar bayanai daga gare su ba tare da sanar da iyalansu ba sai bayan wata guda sannan aka gurfanar da su a gaban kotu inda kotu ta ɗaure su a gidajen kurkuku na tsawon shekaru biyu zuwa uku wasu majiyoyin tsaro sun bayyana cewa bayan sakin matasan daga gidan kurkukun labanan wasu daga cikinsu sun ci gaba da gudanar da alaka da ƙungiyar ta'addanci ta da'ish kamar yadda wasu suka koma kasashen siriya da iraki domin gudanar da yaƙi ta hanyar masu fataucin mutane zuwa kasashen biyu saboda samun kuɗaɗe majiyoyin leƙen asirin ƙasar labanan sun bayyana cewar wasu daga cikin matasan ƙasar labanan da suka tafi yaƙi a cikin sahun 'yan ta'adda a ƙasashen siriya da iraki a yayin zamansu a kurkuku sun ɗauki matakin kwaɗaitar da mutane kan shiga ƙungiyoyin ta'addanci kamar yadda bayan sakin su ake wadata su da kuɗaɗe domin jan hankalin matasa zuwa yaƙi ƙasashen siriya da iraki wasu matasan ƙasar labanan da aka kama da hannu a ayyukan ta'addanci a ƙasashen iraki da siriya sun tabbatar da cewa suna samun albashi daga ƙungiyoyin ta'addanci na ƙasa da ƙasa inda wasu suke aikewa da kuɗaɗen domin tallafa wa iyalansu kamar yadda wasu daga cikin matasan da ake fatocin su daga kasashe daban-daban na duniya domin gudanar da ayyukan ta'addanci a wasu kasashe bayan kama su suke yin furuci da cewar an kwadaitar da su ne kan samun kuɗaɗe kamar yadda rahotanni suke bayyana cewar wasu kasashen duniya suna kama kuɗaɗen da 'yan ta'adda suke aikewa ga iyalansu ciki har da dukiyoyin da suka wawushe na al'ummun kasashen da aka tura su a matsayin ganima a nata bangaren kasar turkiya ta taka gagarumar rawa wajen aikewa da 'yan ta'adda zuwa kasar siriya inda rahotanni suke bayyana cewar yana daga cikin gudumawar da gwamnatin turkiya ta gabatar wajen rura wutar rikici a kasar siriya tare da daukan matakin wuce gona da iri kan kasar daukan nauyin gayyato 'yan ta'adda daga sassa daban-daban na duniya zuwa kasar ta siriya domin wargaza kasar, inda ake shigar da 'yan ta'addan cikin yankunan siriya ba tare da takardar izinin shiga ƙasa ba kuma kasashen labanan da jordan suka zame mashigar 'yan ta'adda zuwa kasar ta siriya domin yakar gwamnatin kasar tare da aiwatar da kashe-kashen gilla kan al'ummarta da sunan neman 'yantar da kasar ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa da aka jibge a cikin ƙasar siriya sun yi ƙoƙarin rusa rundunar sojin ƙasar da wargaza wani barikin soji da na tsaron ƙasar ta hanyar kwasar ganimar makamai ciki har da jiragen saman yaƙi lamarin da ya sauƙaƙa wa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da amurka ɗaukan matakin ƙaddamar da hare-haren soji kan sansanonin sojin siriya da nufin kawo ƙarshen su bayan da yakin basasa ya tsananta a kasar siriya kungiyar ta'addanci ta da'ish ta fi yin ƙaurin suna a fagen zubar da jinin ɗan adam da ayyukan cin zarafi musamman gudanar da fyaɗe ga matan aure da budurwaye da sunan kuyangu da aka kamo a matsayin ganimar yaƙi kuma wasu muggan malaman musulunci suka ƙirƙiri wani nau'in shaƙiyanci mai suna auren jihadi wato nikahul jihad yadda ake samun mazaje da dama suna zuwa ga mace guda a matsayin matarsu ta aure domin taimakawa mujahidai musamman a garin rikka da ke arewacin siriya yankin da ƙungiyar ta'addanci ta da'ish ta mamiye da ƙarfin bindiga kuma tsohon shugabanta da abubakar bagadadi ya shelanta kafa daular musulunci a yankunan lardin a cikin watan yunin shekara ta 2014 mai taken daular kalifancin musulunci a siriya da iraki sannan bayan shekara guda kungiyar ta'addanci ta jibhatun nusra bangaren kungiyar ta'addanci ta alka'ida ta sanar da mami dukkanin lardin idlib tare da shimfiɗa irin nata nau'in wuce gona da irin kan al'umma da sunan shari'ar musulunci musamman aiwatar da kashe-kashen gilla kan duk wanda take da saɓanin ra'ayi da shi ko addini. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya ga tahir amin ya sake dawowa ɗauke da shirin na amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na ansoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yanzu madala masu sauraro a yau ba za mu ansa wata tambayar tarbiyya ba cikin wannan shirin amma za mu yi magana ne dangane da wani abu mai muhimmanci a rayuwar musulmi don muhimmancinsa a fagen tarbiyya da farko furta cewa Allah ta'ala mai girma da ɗaukaka shine mahalicci kuma ubangijin talikai makaɗaici wanda bai da tamka ita ce kirar tauhidi ko kuma kaɗaita Allah ta'ala sannan na biyu shine amincewa da muhammadu na abdullah sallallahu alaihi wa wasallam a matsayin manzonsa ne su wannan kalmomi su ne suke mai da mutum musulmi amma rukuni na uku shine imani da ranar lahira kan cewa wata rana allah ta'ala zai ta da mutane bayan mutuwa da kuma tambaye su dangane da abubuwan da suka aikata a wannan rayuwa ta duniya idan mun aikata alkhairi za mu shiga aljanna idan kuma allah ya kiyaye ba haka ba to azabar allah tana jiran duk wanda ya saba masa wannan ya nuna mana ba mu zo duniyan nan a banza ba ba mu zo duniyar nan don mu yi abin da muka ga dama ba wannan ya nuna mana allah ta'ala bai halicci halittunsa ba tare da wata manufa na halittarsu ba akan wannan al'amari ne dai allah ta'ala ya saukar da ɗaruruwan ayoyi a cikin alkur'ani mai girma don tabbatar da wannan haka kuma manzan allah sallallahu alaihi wa wasallam sannan limamai masu tsarki daga cikin iyalan gidansa masu tsarki sun faɗi hadisai da dama dangane da wannan a cikin alkur'ani mai girma dai allah ta'ala yana cewa shin to kuna tsammanin cewa mun halicce ku don wargi ne kuma lalle ku ba za ku koma gare mu ba kamar yadda ya zo cikin aya ta 115 cikin suratul mu'minina a wata ayar kuma allah ta'ala na cewa lalle zuwa ga ubangijinka makoma take cikin suratul alaq aya ta 8 a wata ayar kuma allah yana cewa ya kai mutum lalle ne kai mai aikin wahal da kai ne zuwa ga ubangijinka wahala mai tsanani to kai mai haɗuwa da shi ne cikin suratul inshiqaq ayata takwas don haka tare da wannan ayoyi da muka gabatar wanda muka bayyana cewa suna da yawa muna iya fahimtar cewa haɗuwa da allah ta'ala da kuma komawa zuwa gare shi shine manufar halittar mu da kuma zuwa mu a duniya irin rayuwar da mutum ya yi a nan duniya ita ce za ta hukunta wace irin rayuwa zai yi a lahira ayoyin alkur'ani mai girma wanda suka yi magana dangane da wannan su ma suna da dama da farko allah ta'ala yana cewa ka ce ni mutum ne kawai kamar ku ana yin wahayi zuwa gare ni cewa lele ne abin bautawar ku? abin bautawa guda ne saboda haka wanda ya kasance yana fatan haɗuwa da ubangijinsa to sai ya yi aiki na kwarai kuma kada ya haɗa kowa ga bauta wa ubangijinsa kamar da zo cikin suratul kafi a ta goma. a wata ayar kuma allah ta'ala na cewa lalle ne wa'anda ba su kaunar gamuwa da mu kuma suka yadda da rayuwar duniya kuma suka nutsu da ita da wa'anda suke gafalallu ne daga ayoyinmu wa'annan matattararsu jahannama ce saboda abin da suka kasance suna tsirfatawa cikin suratu yunus aya ta takwas daga wa'annan ayoyi muna iya fahimtar cewa haɗuwa da allah ta'ala a ranar kiyama wajibi ne wanda babu makawa sai an yi hakan amma yanayin da mutum ya haɗu da allah ta'ala shine abin lura kuma wannan al'amarin wato na haɗuwa da allah ta'ala ana iya tanadinsa a rayuwar duniya da farko kafin a haɗu da shi a lahira don haka abin tambaya a nan shine ta yaya za mu tanadi haɗuwarmu da allah ta zama wato haɗuwa mai kyau a lahira don ansa wannan tambayar za mu ce lalle ne an halici mutum cikin rayuwa ta jarabawa da gwaji sakamakon wannan jarabawar shine zai fayyace makomarsa a ranar lahira idan ya ci jarabawa to haɗuwarsa da allah za ta yi kyawu idan kuma ya kasa cinta to zai yi mummunan haɗuwa da allah a ranar kiyama allah ta'ala ya kiyaye mu to madalla masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To shirinmu na ƙarshe shine shirin na Afirka a yau, maimacin wanda kura kuwa ji tun a daren jiya. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen ko kuma batutuwa da suke da dangantaka da nahiyar shirin namu ne da allah dai zai dubi ne akan batun da ya fi ɗaukar hankula a najeriya ta fuska siyasa tun daga farkon wannan mako da muke ciki shine batun fitowar da tsohon gwamnan lagos bola ahmad tinubu ya bayyana sa a fili ta fitowa neman takarar shugabancin najeriya karkashin inuwar jam'iyyar apc a shekara ta 2023 inda za mu yi dubi akan wannan batu da kuma bayyana wasu daga cikin abubuwa da dama waɗanda masana harkokin siyasa suka yi la'akari da su dangane da wannan batun da kuma ɓangaren da zai iya samun nasarori da kuma ɓangaren da zai iya samun cikas da tarniki wajen cimma burin nasa wannan da shine abin da shirin namu zai dubi a kansa da yardar Allah da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni Abdullahi Salihu Katsina na shirya kuma zan gabatar. matakin da jagoran jam'iyyar apc a najeriya kuma tsohon gwamnan lagos asuwaju bola ahmad tinubu ya dauka na baya-bayan nan inda ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugabancin najeriya a zaben shekara ta 2023 wata alama ce wadda take nuni da cewa an baga kugen siyasa yayin da ake tunkarar zaɓe mai zuwa an daɗe dai ana ta raɗe raɗin cewa tinubu zai tsaya takarar shugabancin najeriya sai dai ya furta hakan da bakinsa a fadar shugaban kasa muhammadu buhari bayan wata ganawa da ya da shugaban a ranar litinin ta gabata tinubu dai babban mai fada a jini a jam'iyyar apc mai mulki a najeriya kuma ya taka muhimmin rawa wajen nasarar da ta samu a zaɓukan shekara ta 2015 da kuma zaɓukan shekara ta 2019 kana kuma ya samu damar kafa yaransa na siyasa da dama a wurare daban-daban waɗanda su ma a halin yanzu sun samu ƙarfin iko a jam'iyyar ta apc wani abu da ake ganin cewa zai iya taimaka masa sai dai duk da waɗannan damarmaki da mutumin da ake kira jagoran apc yake da su wasu masana harkokin siyasa suna ganin cewa akwai wasu manyan ƙalubale waɗanda ka iya zame masa tarniki wajen cikar burinsa wanda ya shafe tsawon rayuwarsa yana fatan cikarsa kamar yadda ya bayyana da bakinsa. wasu daga cikin masana siyasa a najeriya suna ganin cewa babban kalubale da tinubu zai fuskanta wajen neman tikiti da kuma shiga zaɓe idan ma ya yi nasara a zaɓen fitar da gwani na jam'iyyar ta apc shine rashin lafiyarsa a shekarar ta gabata tinubu ya kwashe watanni yana jinya a birnin london na ƙasar burtaniya inda ya sa mutane suka fara jefa ayar tambaya akan lafiyar tasa da yake dama tun a wancan lokacin ne aka fara raɗin cewa zai tsaya a takarar shugabancin najeriya sai dai ya sha cewa yana da kuzari da zai iya shugabantar ƙasar kuma magoya bayansa sun ce mahasada ne kawai suke ta ɓaɓato dangane da batun rashin lafiyar tasa masu wannan ra'ayin da ya sun yi imanin cewa idan a wasu wurare ne yadda yake fama da wannan rashin lafiya mutane ma ba za su dinga zance a kansa ba kuma ko an neme shi ma da ya tsaya takara ma ba zai amince da hakan ba domin lafiya na da matukar mahimmanci wajen jagorancin babbar ƙasa irin najeriya wanda kuma ko shaka babu a halin da ake ciki mutane da dama na ganin cewa samun mutum mai kuzari shine ya dace ya shugabanci najeriya kuma shine abin da ake bukata an yi wasu shugabanni a baya a najeriya din waɗanda suke fama da rashin lafiya kuma an ga yadda hakan ya kawo tsaiko da tarniki a harkar gudanar da gwamnati inda kuma masanan suke ganin cewa idan aka sake maimaita irin abin da aka yi a baya hakan zai zama babban kuskure sai kuma wani bangaren da wasu masanan suka bayyana mahangarsu da suke ganin cewa shi ma a nan tunubu zai iya fuskantar wani babban kalubalen shine batun gwamnonin jam'iyyar apc waɗanda suke buƙatar irin mukamin da yake nema ko kuma wasu mukaman da ba su kai irin nasa ba a zaben shekara ta 2023 wasu daga cikin gwamnonin epc dai sun fito sun nuna suna neman samun kujerar mataimakin shugaban ƙasa wasu kuma shugabancin jam'iyyar wasu kuma kujerar shugaban ƙasar ma da kanta suke nema kuma suna ganin cewa sanya tinubu a gaba zai iya dakile cikar nasu burin wasu daga cikin waɗannan gwamnoni da ke fatan zama mataimakin shugaban ƙasa a najeriya suna ganin cewa idan tinubu zai yi wa jam'iyyar apc takara to yawancinsu ba zai iya yiwuwa su samu wannan kujera ba domin kowa a matsayinsa na musulmi ana sa ran zai ɗauko kirsa ne domin ya masa mataimaki don haka tunda su musulmi ne sai wuya su iya samun wannan damar saboda zai wuya a haɗa musulmi da musulmi su yi takara ta shugaban ƙasa da mataimaki ko a yankinsa kudu maso yamma ma ba za a iya cewa dukkanin gwamnoni suna goyon bayansa ba inda biyu daga cikin gwamnoni ne kawai za a iya cewa sun fito sun bayyana goyon bayansa a zahiri a gare shi wato gwamnan osun wanda dan uwansa ne da kuma gwamnan lagos wanda shi kuma yaransa ne kuma shi ya kawo shi a cewar masanan hakanan kuma wasu na ganin cewa mataimakin shugaban kasa farfesa yemi banjo. zai iya zame wa tinubu ƙashin wuya domin a fili take cewa akwai wasu makusantan shugaba muhammadu buhari waɗanda ba sa son tinubu don haka abu ne mai wuya su amince da shi wasu masanan kuma suna ganin cewa sai mutum wanda yake da wani tsari a ƙasa na siyasa sannan kuma ya kafu a siyasance sannan ne zai iya zama shugaban ƙasa wani babban kalubale wanda shi ma ka iya kawo wa tinubu cikas ko kuma ya samu tikitin yi wa apc takara a zaben shekara ta 2023 shine zargin da wasu suke yi na rashin cika alkawalan da jam'iyyar apc mai mulki ta yi bayan nasarar da ta samu tun daga shekara ta 2015 jam'iyyar apc dai ta yi wa 'yan najeriya alkawalla da dama musamman ma dakile matsalar tsaro da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma farfado da tattalin arzikin kasar sai dai wasu suna da ra'ayin cewa babu wani daga cikin waɗannan alƙawla wanda jam'iyyar apc ta cika yayin mulkin nata a najeriya wasu daga cikin masana akan wannan batu suna cewa an samu matsaloli da dama yawancin abubuwan da jam'iyyar apc ta yi alƙawalin za ta yi ba ta yi ba ga talauci ga kuma tsadar kayayyakin masarufi da kuma rashin aikin yi a tsakanin al'ummar najeriya musamman ma dai matasa kuma shi tinubu yana cikin waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki wajen tallata jam'iyyar apc ga 'yan najeriya don haka yana daga cikin waɗanda ake ɗorawa alhakin gazawar jam'iyyar a wannan lokaci baya ga wannan kuma wani abu da wasu masanan su kuma suke yin tsokaci a kansa shine bola tinubu mutum ne wanda ake ta rudani a kan shi wane ne mata kameme akwai ta baba a kan daga inda ya fito ɗan wace jiha ne shi shin shekarunsa nawa kai hatta iyalinsa da takardun karatunsa da ya da kuma sai hancin su da inda ya yi su da kuma hanyar da ya bi ya tara makudan kudaden da yake da su masu irin wannan mahanga dai suna ganin cewa waɗannan tambayoyi ne masu mahimmanci waɗanda har yanzu yake zille musu kuma matsawar dai jama'a ba su samu amsar waɗannan tambayoyi ba to lallai zai iya fuskantar kalubale a kansu. su jihar kano wadda take arewa maso yammacin najeriya ce dai ta fi yawan ƙuri'u duk lokacin da aka zo zaɓe don haka tana da matukar tasiri wajen samun nasara ga kowane ɗan takara yake neman ɗarewa kan kujerar shugabancin najeriya shi ya sa masu neman zama shugaban ƙasa a najeriya ɗin suke ƙwallafa faransu a kan jihar kano don ganin sun samu waɗannan ƙuri'u na al'ummar wannan jiha da yake wasu suna ganin cewa tuni tinubu ya fara yada manufofinsa a jihar ta kano amma kuma wasu suna ganin cewa yana da babbar matsala a jihar saboda mutane na kallonsa a matsayin wanda ya taimaka wajen murgwada zaben jihar ta kano na shekara ta 2019 da ake zargin an yi yawancin waɗanda ba sa goyon bayan abin da ake zargin an yi din na murgude zaɓe a kano tinubu yana daga cikin waɗanda suke ɗora wa laifi kamar yadda kuma su kan kansu masu faɗa a ji waɗanda suna nan da yawa a kano da kuma 'yan kwankwasiya za su yaƙi sa idan ma ta tabbata cewa shine zai yi wa apc takara duk wadda cewa dai ga alama gwamnan jihar kano abdullahi ganduje yana goyon bayan tinubu ne kamar yadda ta bayyana a lokacin da tinubu ya ziyarci gidan gwamnatin jihar kano a lokutan baya inda gwamnatin jihar kano mai ci a yanzu da mukarrabanta suka nuna goyon bayansu a zahiri gare shi wani abu da ke ishara da raɗe raɗin da ake yi na cewa ko da tinubu zai zaɓi mataimaki musulmi daga arewa to akwai yiwuwar ya zaɓi abdullahi ganduje gwamnan kano mai ci a halin yanzu ya zama mataimakinsa to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da riga da suke dole anan zamu ja da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauki da wani jigon kafin lokacin amadadin kowa da kowa ne abdullahi salo ka tsana da na shirya shirin na gabatar ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya to ma saurare duka duka iya abu ne sauka ne ya zama wajibi ban kwana da ku a halin yanzu a tarbiyyar mu a shirin mu na gaba domin jin mu ɗauki da za a ɗan shirin amma kafin nan amma madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala musamman tahir amin daga tuma labaran duniya ni madugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo wato tv 1ng a huta lafiya.